اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cigaba da karatunmu a cikin suratul baqara jiya mun kwana aya ta ɗari ɗaya da arba'in da biyu nan za mu ci gaba inda muka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 فيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to bismillahir rahmanir rahim thumma bada fi shani tahawul qibla sannan ya fara ya shiga cikin bayanin shanin canza alqibla a bin raddi alama sai fiha yana yin radi ga abin da za a faɗa mina ɗani suka fiha saboda waɗanda ba su samu fa'idar canji ba za su yi ta suka ba za su yi shiru ba za su yi ta suka kuma don haka Allah zai musu raddi ga abin da duk za su soka faƙala Allah su rahana wa ta'ala ya ce sai ya kulu su fahawo Ai aljihalu jahilai za su ce minan su cikin mutane wato jahilan su ne al wal yahudawa da mushrikai za su rika cewa ga qur'ani ga musulmi ma wallahu ayyu shay'in sarafa nabiyya wal mu'mini wani abu ne ya karkatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai an ta yin daga al'ummar su allati kanu alaiha wanda suka kasance bisa gare ta ay ala istiqbali hadhihi salam yasa sun ka ba su ta daga ga sallah wa hiya baitul maqdis da baitul maqdis suke dibi wal ityanu bisini cewa sai ya kulu adalatu ala al istiqbal ya nuna nan gaba za su haɗu wannan fi kawali da yace sai qulu min al-akhbari al gaibi, yana cikin ba da labari da gaibi a nan gaba za su yi magana su soki al-qibla kulka ce lillahi al-mashriq wal maghrib da gabar da yamma duka na Allah ne inda rana ka yi tuwa da inda ta kawaduwa don na Allah ne saboda haka da inda ya ga dama ya ce a diba to ba a yi laifi ba in an ka diba da umarni ne dai inda shi ya ce a diba don nashi ne ai aljihatu kulluha duka huskoki gabar da yamma duk na Allah ne wa amuru bi tawajjuh ila ayyi wajhatin sha'a dan haka tunna na yana umarni a huskanci duk wata huska da ya kaso a huskanta yana iya ba da umarni a huskance ta la yatira da alai ba mai yatira gare ba mai gitta mai ya hadi man ya sha'u hidayatahu Allah na shirya duk wanda ya so ya shirya ta ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaici a addinin Islam duk wanda Allah ya so to sai ya ada shi ga addinin musulunci wa minha antum ku musulmai kuna cikin wanda ya so ya shirya ya ada ku ga wannan dalla ala hadha qawluhu ta'ala وكذلك جعلناكم وكذلك ummatan wa وسبا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك كما هكذا كما هديناكم إليه كما يد مكشي أقوى ونن haka dai ja'annakum ya ummata muhammadin ya ku al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam haka dai mun ka tsaya ku ummatan wasada al'umma wa'anda suke zababbi khiyar zababbi udulan adillai litakunu shahada ala nasi domin ku masu shaida ga mutane saboda adali shi dai ka iya ba da shaida bisa ga ka'ida to don ku zama shi daga mutane alan nasu ga mutane yawan kiyama ranar kiyama ku zan ku ne shaida anna rusulahum Gato, lalle manzannin al'umma sun isuwa musu da sako domin ranar kiyama jayayya ce babba manzanni su ce mun haɗi abinda ka aike mu mun haɗi su ko mabiya su ce ba gaskiya na ba bai haɗi gaskiya mu ba maka kowa ba to jayayya ta yi tsanani sai an koma da shaida to ya an ka shaida ko wani annabi aka tambaya sai ya ce al'umman muhammadu a shaida ta mu ko al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa maka dan shaida qur'ani ya faɗi ga shi cikin qur'ani wanda duk ya karanta qur'ani ya gani manzanni sun yi da sako ga rigimar da an kai da suwa saboda haka sai su abin al'umman manzo alaihi salatu wassalam su zama shaida wa yakunu rasulu alaihim alaikum shahidan ku manzon ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shaida gare ku annahu kad ballaga ku yace lalle shi ya iso muku da sako annahu kad ballaga ku lalle ya iso muku da sako wa ma ja'alna alqiblata ba mu alqibla lakal ana alqibla da kake bisa gare ta yanzu ai aljiha allati kunta alaiha awwala fuskar da kake bisa gare ta farko wahiyar ka'aba wato shine ka'aba wa kana sallallahu alaihi sallam yusalli ilaiha da annabi ya kasance yana sallah yana huskar ta ka'aba falamma hajara lokacin da ya hijira Umar umira bi istiqbal baitul maqdis sai an ka umarce cewa to yanzu ya bar dibin ka'aba ya dibi baitul makanisi domin an dawo kusa gare su to a dibi inda suka dibi ta'allufa lil yahudi don lallashin zukatan yahudawa wayanda annan madina fa salla ilaiha sittata aw sab'ata ashara shahara annabi yayi salla yana dibin baitul maqdis wata goma sha shidda ko wata goma sha bakwai sun ma an hasan an ka karkatar da shi an ka ce to yanzu ya baro baitul maqdis ya koma ga alƙibla ta farko kun ga wannan masu imani da yake yadda da wannan don kama abu gudana a ce a dawo a ce a dawo to amma Allah da gangan yake yin wannan ya san hikima da tassa shi wannan canjin don haka ya ce abin na nan a wannan alƙibla ba don komi muka sanya canjin ta ba illa na alama ilmu zuhuri don mu sani sani na bayyane man yattabi rasula mu gane wa'anda kabin manzo fa yusaddiqu sai su ganganta shi ga abin da bai faɗa min manyan kalibu ala bai daga wayan da ka juyawa ga bayansu domin wani ya juya daga baya ne ya yi yadda ya tahi to kun ga wannan ba da gaske yake imani da manzo ba don bai yadda da manzo ba a shi yana yadda da shi na inda hankali ne ka ganewa to su ko muminai ko su gane ko baka su gane sun yadda da abin da manzo ya faɗa gaskiya ne domin wannan ne illa na alama don ɗaya mu sani ilma zuhurin sani na bayanai. man yattabi'ur rasula wanda ka bin manzo fa yusaddiquhu min man yanqalibu ala aqibihi mu gane bambancin mai bin manzo da wanda ka juyawa ga bayanai ayyajju ila kufri ya koma ga kafirci saboda wannan matsalar Shakkar fi dini don yana shakka ga addini wa zannan don yana zato annan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayrati annabi yana cikin tsimuwa min amrihi ga lamari ne wa kadartar da tun ya yace jama'a da yawa sun yi ridda kan wannan matsala jama'a da yawa sun yi ridda saboda canja alƙiblar nan ana ka'aba a dawo baitul maqdisi ana a koma ka'aba wasu suka ce to ai annabi dimewa na yayi shi yasa ya kai wannan don ba su san Allah ba imani bai shige su na gaskiya da annabi ba sai su ne mai zato wanda baya da kyawu shi ko a musulunci so ake ka yarda da annabi yarda tabbatacciya ya zanzu dai abin da ya faɗa ka ce tauba ka jayayya da shi ka yarda da abin da ya faɗi domin Allah da gangan ya zaɓe shi sai da Allah ya dibi zukatan ɗaya Adamu duka Yaga, wato zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta tsara zuciyar kowa sai ya ba shi manzo Allah na ƙarshe to kun Allah ya yarda da shi me yasa ku ba za ku yarda da shi ba wa in mukhaffafatu min al-thaqila wa ismuha mahzufun ai wa innahu yadda abin yaki kana tattauliyatu ilaiha juyawa ga al ya kasance lakabira babban abu ne shakata alan nasi yana da wahala ga mutane lalle matsala ce babba amma ba ga kowa ba ila alal ladina hadalla ga wanda Allah ya shirye minhu cikin su su dai an ba su ganin waya ce amma duk wanda ba su ba yana ganin nauyin abin wa makana Allah ya yudiya imanakum to bayan wannan sai suka dora tambaya cewa to ya rasulullah da muna baita muna ka'aba sai aka mai shi mu baitul maqdis ashe na aka so a diba baitul maqdis to gashi mu huskanto wasu kurtun ana ka'aba son rasu to ana dibin ka'aba sun rasu to yaya su. sai Allah ya ce wa makana Allah li a ku. Allah bai kasance yana bata yana walakanta imanin ku da kuka yi nadiban baitul maqdisi ko na diban ka'aba Allah baya bata imanin ku kun ga wannan aya ta nuna shi wato aiki ana ce mai imani wannan aikin da sun kai na dibin wannan alƙibla Allah ya ce ai Allah bai kasance yana bata imanin ku ba ai salatakum ila baitul maqdis sallar da kun kai ga baitul maqdis imanin ku kenan Allah bai walakanta shi abbara bil imani an salah yayi ishara da imani akan sallah li'annaha azamu arkanil islam dai ita ce rukuni na musulunci mahi girma ba da shahadati ne bayan asharu Allah ilaha illallah asharu anna muhammadar rasulullah kalma ta shigowa musulunci to bayan ta. abin da kowane girma cikin rukunan musulunci ita ce sallah bal bukun alai baya wadakanta imanin lada yake ba ku kai dai li'anna sababa don dan ya sauka wannan ayat al ikhbaru amma mata ana ba da labari ne ga wanda suka mutu qabla tahwil shi yasa kamar a canza alƙibla suna tambaya to me ya hukuncin waɗannan da sun kai imanin farko sun ka jibi alqibla farko kamar a dawo ta biyu sai Allah ya ce ai baya walakanta imanin inna Allah bin nasi lalle Allah ga mutane wal mu'minina kuma lalle Allah ga mu'minai lara'uhur rahim mai tsananin tausayi da rahama ne ke adami idan a ce amalin ga rashin ba ta su. wato Allah tausayi ne ga mutane ya hana Allah ya bata ayyukan mutane baya batawa ai fi adami idan a ce amalin ga rashin bata su. wa warra'afa ya an ce arra'afa da yace inna allaha bin nasi lara'ufur rahim to arra'afa shiddatur rahama rahama mai tsanani ita mai girma kwarai ita aka ce ma arra'afa wa qaddima al-ablagu ay ar-ra'uf al-rahim an gabatar da mahi girma wato akan abin nan wanda aka ya girma wato al abin nan arra'uhu ya dar arrahim wato girma mara'atul fatir don da cewa zai yi wato inna allaha bin nasi da rahimar ra'uhu sai don kulawa da fatila ya ci da ra'uhun rahim to ya allah ya ra'uhun rahim ka tausaya mana da albarkar sunayen gaka? ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana imani da lahiya kuma tsaya mana ka da jihar kata lahiya koWani ɓangare na ta yara uhur rahim kada na ra ta kallu ba waje kad na ra ta kallu ba waje ka bi sama ibalan walle annaka qibla tan tarba fawalli wajhaka sadra al masjid al haram وحيث كنتم فولوا شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك قد للتحقيق حقيقة باب شك حقيقة منا غنن نرى تقلب وجهك منا غنن حسكك تنا ججويا في جهة السماء تحسك السماء وتكنا جدي بسما دوما أبنا بدو وحي an ilal wahayi kana lekowa da wahayi tun da wahayi daga Allah ka zuwa daga sama wa shawukan lil amri bi istiqbalil ka'aba kuma kana kana kwaɗayi a baka umarni a ce ka mai da gabanka wajen ka'aba kun san dan ƙasa na kwarai dan ƙasa na duk halin da ya shiga ƙasa ce ta tsara mai kowace ƙasa dan ƙasa na kwarai duk halin da ya shiga ƙasa ce ta tsara mai kowace ƙasa saboda haka annabi ya zo madina yana huskantar baitul maqdis amma zuciya ta yi tana ga makka makka ko roshi sun kai wa amma dai ƙasa ta ta can an kayaye shi to zuciya ta yi tana can Allah ya ce muna ganin huskar kafa tana jujjuyawa kana kallon sama Mace a ilal wahayi kana leko ka gani ko za a kawo ma wahayi a koma gida wa mace shauƙan amri kana mai bege kwaɗayin a baka umarni bisu ɗibalin ka'aba ka huskanci ka'aba wato a koma gida wa kana ya wadda zalika ya kasance yana gudun wannan la'anna qiblatu ibrahim da alqibla baba ne ta ibrahim wa qiblatu qabla hijra kuma can shi ma a alqibla ce ta ya hijira wala anna ada'a ila islam al-arabi domin maida gaba wajen ka'abar larabawa to ya hisa larabawa musulunta amma in sun ga an nisance ka'aba su alƙibla su za su ɗan ji nauyin shigowa saboda haka shi kuma ga ƙa'ida duk abin da kake yi wato an ce ka fara da ashira ta kala akarabin jama'a ka na kusa saboda haka ya hison jama'an nan nashi na kusa su fara musulunta da to balan ya naka lalle za mu karkato da kai nu hawalan naka qiblatan tardaha za mu karkato da kai zuwa ga kula wanda ka yarda da ita ai tuhibbuha wanda kake so to bayan an gaya mai kai yi hankuri sai ga umarni ya zo ko walli waje haka to yanzu huskantar da huskarka istaqbil fi salati shadara masjidil haram ka huskanta cikin sallah wajen masallacin harami al-ka'aba ka huskanci wajen ka'aba duk inda an ka ce masallacin harami wato ka'aba aka yi in cikin alkur'ani na sai dai kai in kai ka nuhin wani abu eh, ka faɗi amma dai ƙur'ani dokar jiya ce almajidin haram to ka'aba ya kani ba wai wasu masallatai na daban ba wa haizu ma kuntum ku musulmi kowane wuri kuke khidabul lil wannan magana ce ga al'umma kowane wuri kuke ya ku musulmi wa wallu wujuhakum fi salati shatarahu ku huskantar da huskarku wajen masallacin nan na Ka'aba ko wani wuri kuke cikin uwa duniya ku mai da huskokinku in za ku yi sallah wajen dabra da Ka'aba nan inda take wayannan ladina utu uh, kitaba lalle wayannan da aka ba littahi na alyahudu yahudu wan nasara la ya'lamuna lalle suna sani annahu alhaqa. ai attawalli ila ka'aba al-haqqa huskantawa a dawo ka'aba da daga baitul maqdis a dawo ka'aba to su ahli kitab sun sani annahu al shi agafiya gafiya tabbatacce min rabbihim daga ubangijinsu da babu kutubihim saboda abin da ke cikin littafan su an rubuta haka min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam na sifar annabi min annahu yatahawwalu ilaiha cewa zai zo ya koma baitul maqdisi kuma ya sake dawowa ka'aba cikin littafan da sun ka gabata haka an ka rubuta cikin littafan da sun ka gabata don haka su dama sun sani masana littafai sun san haka za a yi sai dai jahilai su kwarai shawa da yake lokacin su ne jahilan su ba su sani ba amma dai malamai sun sani to wa mallahu bi gafila amma ta amalu Allah ba marabkani ne baga abin da kuke aikatawa bittayi amma ta amalo na yi halmomin ga abin da kuke aikatawa ya koma mu'minai Allah bai rabu kana gare shi ba min imtisali amrihi na biyan umarni ne da kuka duk inda ya ce ai kun yarda to Allah yana sani da wannan kokari naku wa qur'a bil ya'i wa mallahu bi ghafila amma ya amalu Allah bai rabu kana ga abin da Yahudawa ke yi ba min inkari amr da qibla na musu al'amari al qibla Allah duk abin da aka yi babu wanda bai sani babu wanda ya shiga gare shi komi da komi Allah ya sani to sun ma kada dama annabi sallallahu alaihi wasallam fi imanin Yahudi, sannan ya ɗebe kwaɗaya annabi ga imanin yahudawa domin kamar kira na aka su bi yahudawa ba su ne addinin musulunci har abadawa Allah ya yi abi ne kuma shi ya yi sanwa da ya yi su don haka ku yi ma Allah godiya da ya shirya ku ga musulunci yanzu Allah shi ya yahudawa bai shirya su gare ba kuma wuta na nan tana huruwa tana jiransu wadda za a suwe tana nan tana jiransu to ku yi ma Allah godiya da ya yi ku musulmi ku yi ƙoƙari abinda kun ka gane ba na ƙwarai ba musuluncin bai so ne ku bari abinda duk kun ka gane musuluncin bai so ne ku yi ƙoƙari ku bari abin da ya yi ƙarhin ku ba ku bari ba ku yi nadama cikin zukatanku ku rika yin istighfari annadamu taubatun nadama tuba ce hadisun sahihun annadamu tauba nadama tuba ce ku ci gaba da yi ma Allah godiya da ya yi ku musulmi duk wanda Allah ya yi shi musulmi Allah ya zaɓe shi duk wanda Allah ya yi shi musulmi Allah ya zaɓe shi shi yasa yace kuntun khairu ummatin ukhrijal lin ku musulmi kun zama ku ne yayyan al'umma ukhrijat wadda an kai su alan nasu don umarnin mutane don Allah gudana wa yayi ku yayyan Yahudawa su Yahudawa banda faɗa da shi babu abin da suka yi kuma yayi alƙawari kowa ka faɗa da shi ya shirya mai wuta kuma yana iya da ƙarfin iko ne yana iya maishe su musulmi ya musu zuciyar musulmi amma bai yi ba saboda yayi suna don ya kone su dama ya yi suna don ya ƙone su ita abin nan duniya musulmi waɗanga ba su da yawa cikin kowane mutum miliyan ɗaya mutum ɗari tara da tis'in da tara za a sa wuta mutum guda da shiga aljanna to sai an ka yi yahudawa da nasara da majusawa da yawa idan aka ɗauki mutum miliyan ɗaya abin da an ka ɗauki mutum ɗari tara da 99 cikinsu sai a ɗauko guda cikin musulmi miliyan ɗaya sun cika to guda musulmin ne ya yi aljanna a ɗari tara ba ɗaya su yi wuta yawan su ya kai haka nan ga lunka musulmi sun lunka musulmi lunki ɗari tara da tasa'in da tara amma duk da haka da yake addinin ga addinin Allah na ga yanan sun kasa wani za su yi da musulmi dukiyarsu da fasaharsu da makamansu da komi nasu tanadi ne suka yi don su kare kansu ga musulmi saboda musulmi mutanen Allah na ana iya taba su Allah ya hito dutse yana tsakiyar gari Allah ya sa ya bullo da wuta zai ta kone gari kamar suka gani can kasashensu suna gani can kasashensu ana iya taba wani musulmi can kasashen nasu Allah ya tafi wuta da daji ta shigo gari in jirgi ya tso kashe ta ta kamo jirgin ta kone shi da wanda a matuki nai. sai ta kai inda za ta na kuna gani kuma kuna ji amma da yake shi yayi su haka nan ba su yi sanyi ba dan yayi su dan ya kone su da wuta da to ku yi ma Allah godiya da yayi ku musulmi ku yi mai godiya kuma ku yi kiyan musulunci nan gwargwadon iyawo ku baggajiya ku baggajiya e, nan wurin gada nake zaune idan ka yi abin nan gehe na haka ka yi tahiya mai nisa sai ka shiga kasuwa ka taima auna da sahi hammari ce shi baka ga wanda ya sai rabin buhu ba kowa kiyan nan ya fara ya karaman nan ita ta yi sai ku tambayi ma wana ku biya amma ku ku ji taimakon da Allah ya muku mutum guda ka zuwa kasuwa ya sau buhu goma ya kai gida ne a aji a ci sai wanda a ci abin da aka ga dama a yi kyauta da abin da aka ga dama amma wancan kullun ko sa'i guda bai iya sayi abin da an ka sayi a lashe dare, ana kwaɗayi da sai a yi ta kowa ya san inda ya yi in an ka samu da mai ce a so da abin nan to ku yi ma Allah godiya Allah ya taimake ku ku musulmi ku gode mu saboda haka ya ambaci ɗebi tsammanin annabi game da imanin yahudawa kama a yi an yarji annabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yi min kama wanda ya sa su ma sun ka ɗebi tsammanin annabi ya dawo ga abin da suka so musulmi ba su dawowa ga abin da yahudawa ka so abada yahudawa ba su dawowa ga abin da Allah ka so abada Allah ya ce wala ina ataita alladhina utul kitaba wala ina ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatan وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين to wala in ataita alladhina utul kitaba kuma wallahi in ka zo mu ahli kitabi al-yahudu wan nasara bi kulli ayatin da kowace aya ala sadiqika wanda ta nuna gaskiyar ka ya manzo rahama fi mun alqibla ga alama na alqibla ma ta qiblataka ba su na alqiblaka ai la yatad'u ta qiblataka ina dan don kin gaskiya duk hujjar da zaka kawo musu ba su na ka don ka san wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ma har abada ba ka mai alqiblarsu kun ga na kada wallahi bi wannan yankewa na ga kwaɗayen annabi yahudawa su musulunta yanzu annabi ya gane ba su musulunta a wannan wadda mahom fi audihi ilaiha kuma wannan ya yanke tsammanin su har abada su gani muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai dawowa ga aƙidarsu wa ma ba zuwan bai ta bayin ƙiblata ba kuma sashen su baya bai alƙiblar sashi su yahudawa ba su mai alƙiblar nasara al yahudu ƙiblata nasara yahuda ba suna da kiblar nasara wa rahimar da lawar shafin da ake kanu ya suka fi nuna sun kashe suna fuskantar ta rasar da kafin dowa wa da kasi kuma in za ta faduwa suna fuskantar ta wa qiblatul yahudi hiya baitul maqdis al yahudawa su ko baitul maqdis wa qiblatul nabiy al annabi al-ka'aba a kama ita ce alƙibla annabiyun su nasara alƙibla su inda rana ka bullowa da kuma lokacin da za ta watsuwa su yahudu alƙibla su baitul maqdisi su musulmi alƙibla su ka'aba to kowa bai bayan alƙibla wani cikin waɗanda wala in ta ahwa'u kuma wallahi in kabda son rayuwarsu allati yad'unaka ilayha kiran ka zuwa gare da son rayuwarsu don duk abin da ake yi in ba shari'a ta take ba to son raina ko mina to idan ka bi son rayuwarsu fa bi babi kutubil qasasi cikin wata da ta wani kissa ana kablata isa alaihi salatu wassalam kana baitul maqdis lalle a da isa alaihi salatu wassalam ta zama baitul maqdis ita ce alqibla tai kama da abin nan aka roito a cikin kisa wa ba da rabihi bayan an doke annar isa sama zahara bulus akwai wani malamin su da ake ce ma bulus sai ya bayyana wanda safi dinin da isa ya shi wasu abubuwa na da cikin addinin su min ha daga cikin da sisar ya ce annahu qala shi bulus ya ce laqitu isa ya ce ya game da annabi isa faƙalali ya ce na game da isa sai yace mai yan na shamsa a hebbohu lalle rana tauraru ne ina so ne yablugu salami fi kulli yawmin yana bada yana kai gaisuwa ta zuwa gare ni kowane yini to shi ya umarce su da ya alƙibla bi ƙiblatin fil injil shine umarnin da ya ba su da alƙibla cikin injila su bi bole sai ya ba da wannan ba wani ba wa kadhalika yahudu haka ne yahudawa laysa fit tawrati amr bis istiqbal as-sakharat al-batta dukin nan da suka huskanta suna cashe alƙibla su to gaba dai cikin attaura ba wannan hukunci wa innama hum sabu suna sun ka kawai dutsen su ala sahara bisa ga wata kankara wa sallu ilaihi sun ka ci gaba da sallah zuwa gare falamma rufi'a sadda an ka doke kankara sallu ila mawdi'ihi sai sun ka dora sallah inda kankara take wa huwa sahara bisa ga kankara inda sahara kankara to wannan kankara da an ka dauke sai sun ka rika yin sallah wurin da ta zanna kamar a dauke ta wale zalika sumiya ƙibla ta yi hima a hawa don haka da ƙibla sun bi duka an ce son rayuwa ne kawai babu gaskiya ciki to wallahi in ka bi min ba'ad ma ja aka mina ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi alwahayi na wahayi bitta walli ila ka'aba ai ma wahayi an ce ka juya ka jibi ka'aba to in ka barta ka dawo ga son ran waɗanga mutane innaka idan lalle kai idan kai wannan initta ba ta hum in ka bi su bandan ga kaddarawa to lamina zalimi in ka bi su lalle kana cikin azzalumai in haka bi su to kana cikin azaluma? kun gani wato duk abin da ba shari'a ba son raina ko mina na in dai ba shari'a bane to son raina to bai kamata ga malami ya bi son ran wani ba bai kamata ba kun ji Allah ya ce in ka bi sauransu bayan kana da sani ka aje sanin ka ka bi sauransu to in na na lamina na lalle kai kana cikin azalumai saboda haka idan ka samu ilimin addini to kana da kalubale ko dai ka huskanci Allah sauran jama'a su ɓace ka su cince ka ko ka bar Allah ka bi sauran mutane ka bar ilimin ka ka bi sauran mutane shi kuma Allah ya yi fushi da kai amma dole guda za ka ɗauka da ka gane ka bi Allah sai ka bi Allah shi iya yadda da kai hadisi sahihi ya ce idan ni yadda da ba a na dai ki jibrila sai in kira jibrila in ce na yadda da wannan A kai yadda da shi jibrila ya ce na yadda da shi ya ce to haɗa mu mala'iku su yadda da shi ya faɗa mala'iku ثم يوزع له السكون في العدل sannan a shahida mai karbuwa cikin ƙasa sai ka ga mutane sun so shi to kuma in yayi kiyayya da kai haka nan na da an faɗa ma jibrilu wa ne ban so ne wa faɗa ma mala'iku ban so ne sannan a summa yudau lahu albagada'u fil ard sai a sanya mai kiyayya cikin ƙasa kowa bai so ne ko da mutum na tsoron tsoronka ya bi ka amma da ya daga daga wurin ka sai ce mugu kake ba na kwarai kake ba baka da alheri ko wani iri kuma bai son ka ko ya kusa gare ka sai dai gudun shaidar ka abai gwada ma amma bai son ka amma wanda Allah ya sanya makarbuwa, Allah da kai ne shi ya sanya karbuwa to dole kowa shi yarda da ita don Allah ya sanya ta saboda haka ku dauri abinda duk mun ka karanta ku dauri. a ka kafafantawa a yi da ya kamata Allah subhanahu wata'ala yana gani kuma yana ji Allah ya taimake mu alladina atina umar alladina atina umar kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum وإن بريدا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب وإننا مكباس لتاهي التوراة سنك كرنتا سنك غاني سنك إيا كما سنك هكي ya arifunahu suna gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ka gane don ya na al al’ilma al-mushtamilu ala na'ati Muhammad sun san shi ilimi wanda ya kunshi sifar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata hawilin ƙimla da canzawa a ƙimla. da sun gane sun gane shi wa zalamu amma sun ka zalunci kansu da adamin tiba'i sun ka ƙimi ne kuma sun san shi na sun san shi kamar ya arifuna abina'ahum kama wani suka sanin diyansu yadda duk suka sanin diyansu haka suka sani ne ai bina'ati biyu kutubin saboda an rubuta shi ba ta cikin littafin su qala abdullahi bin salam abdullahi bin salam yace laqad arabtu na ra'aytu lalle ina sashi shi na cikin da ra'ayin da na kama a rufe ibini kamar wanda naka sani dana haka da san shi kai wa ma'rifati li muhammad ya ashaddu sani na ga muhammad ya yi wata da sanata wanda ne sanata sannan da muhammad ya sani da wata an yi mai tambaya aka ce mai an ka yi wato ka sani nai bisa ga sanin da yanka ya ce domin ba za abin da mata kai ba ga ɗan ko ɗan wani na ta ɗauko ya ce ba da tabbas amma shi tun da Allah ne ya faɗi ya ce ba ce kaza shi ina da tabbaci na amma ɗana ban da tabbas wannan magana Abdullahi bin Salam ke wa inna fariqan minhum lalle da yawa daga cikin su la yaktumuna al suna boye eh, gaskiya wato sibar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamuna kuma sun sani anna sifata muhammadin maktubatun fit tawrat wal injil lalle sifar muhammadu an rubuta da suke a taura da injila wa anna kitman al-haqqi ma'asiya kuma mutum ya san gaskiya a taho bi da gaskiya inda yake kuma ya san ta shi ba shi ta ma'asiyatun sabona duk abin da an ce na gaskiya na wanda ka sani a to tambaya kaka ce kai ban sani ba to kai ta wa ma ka kada mu da haka da su ka bude shi a alaihi wasallam sun Allah ka bisha ne kibla a tawjihat al ya huskantar da tawjihai masu zuwa ga sha'anin kibla. qibla har da ya wannan abin da kake da rai alhaqqu min rabbika shine gaskiya da kuma gidanka alhaku ka'inan rabbi ka shi ne gaskiya wanda ta kasance daga ubangijin wala takunanna minna munkari kada ka yadda ka zama cikin masu shakka ashaki na fiye masu shakka ai la takunanna min hadha nau'i kakka zan cikin mutane masu shakka wa huwa ablagu min la tamtari wato ka a ce ɗaya eh, an kace la tamtar kakka yi jayayya ce to ko cikin masu jayayya kakka zama wali kullin wujahatun ولكل عودعة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير wani kullin ai wani kulle fariƙin mina umamin wujahatun ko waɗanne al'umma cikin al'umma suna da huska da suka huskanta ƙibla huwar fariƙon walliya wannan jama'a muwalliya wajahu suna huskantar da huska sai binafsi da kai ne yakan huskantar da huska da bi tsari cikin sallah daga wannan huskar wani kira an wallaha ai amudu da wajen ilaiha an ba su kuɗi saboda haka ku musulmi an ba ku ka'aba fasabiqul khairati fi tsira ga ayyuka gaggawa ga ayyuka a waka mulaha da karbarta ku gaggawa ku yawaita ayyuka aina ma ta kunu kowane wuri kuke ya ce da kuma Allah Allah zai zo da ku bare ku yi gaggawa ga ayyuka ne ko ina kuka ranar lahira zai hada ku ya ji ma'ukun yau malkiyama zai tara ku na kiyama wai jadi kun bi amalikun ya taka muku da ayyukan inna laha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komi ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir da kudurarka Allah ka kare mana imanin ka kare mana addinin ka kare mana mutuncin mu يا من على كل شيء قدير ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك دبر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت يا منظر رحمه wa man haythu kharajta duk inda ka tala safarin zuwa abuwa wa adara kakka salatu farida sallar farilla ta cimma wa walli waje haka shidal masjid al-haram tu karkato da huska ka wajen masallacin harami ka'aba kenan kun gani da wannan aya aka ce ba a sallar nafila bisa sai dole an dibi alƙibla ba kamar sallar nafila ba da mutum na iya hawan mota tai ya ta sama wani gari ko da mana, yana ta yana sallah ce ta nafila amma ta farilla don Allah ya ce ko ina kake in za ka yi sallah farilla dibi gabas ko wani wuri kai wa walli waje haka ka jiya fuskar ka shaɗar majalil haram dole na ita sallah farilla sai gabas kawai wa innahu lal haqqu min rabbika wannan shi an gaskiya daga ubangijinka ka fuskanci alqibla shi yasa ku ganin abin na malamai abin na na sunna mai yawan su lalura ba ta sa lalurar tahiya kawai in dai ba ta rashin iyawa ba ba ta sa mutum ya yi sallah ko da bisa jirgi na sama ko jirgin ruwa na sun ce in sallar farilla ce a tsaye sai wuri guda ya yi tsaye wuri guda mutum ya fuskanci gabas sannan ya yi sallah sallar farilla ba ta nafila ba nafila kana yi fuskanta inda dukkan gada ma. wa innahu lal haqqu min rabbika fuskanta al qibla ga sallar farilla shi a gaskiya daga ubangijinka wa mallahu bighafina amma ta amalu ko musulmai fa abinda kuke yi na alheri Allah bai daukana ba bitai wa qura abiyai ko mushrikai abinda kuke sa shari'a ta kaddama mutu wa wuya ya maimaita shi li bayanin da tasawi hukumin sabar wa gai. dan ya bayyana da hukuncin tsaya da lokacin tsaya da lokacin da ba na tsaya ba sallar farilla duk gabas aka dibi gare ta ga sallar farilla da sallah ga ga sallah abin farilla da sallar nafila suna da bambanci fila dai da zaman gida da tahiya da zaman gida da tahiya duka alƙibla a kan dibi in za a yi ta wa min haisu kharasha ومن حيث ba فول وجهك شطر masjidil haram. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني Kwale نعمتي ta hata تهتدون ta wa min haisu kharaja har yanzu dai ya manzon rahama inda duka hita in lokacin sallah farilla yi fa walli waje haka shadar majid harami ka huskantar da huskarka ta dibi wajen masallacin harami na Ka'aba kuma musulmi wa haisu ma kuntun, ko ina kuke ga sallar layi fa wajo wujuhakum shadarahu ku karkatar da huskokin ku wajen masallaci Ka'aba kararahu ya maimaita wannan lafazin litta akidin don ya ƙara ƙarfafa anna hadil waqi'a lalle wannan matsala da ta faru ta canja alƙibla awwalul waqa'iki ita ce a abin nan a ta farko da ta auku allati zahara fiha an-nashu wanda shahewa ta bayyana ciki fi shar'ina a cikin shari'a ga ta mata musulunci fa awwal ma nasikha huwa al-qibla abu na farko da an ka kasance ana yi kuma an ka shaye shi shine al-qibla wada'atil hajatu ila tikrar saboda haka bukata tana abin nan bukata ta tilasta a maimaita li ajli ta'kid don a karfafa al'amari wa taqariri da kuma tabbatarwa wa izalati shubha don a gusar da shubha la'alla yakuna lin-nasi al-yahudu wan-nasara aw al-mushrikina alaykum hujja don kada mutane yahudawa da nasara da mushrikai su zama suna da hujja a akan ai mujadala su samu jayayya hujja ta jayayya da ku fit walli ila gairihi ga huskanta ku ga wata kibla ba wanga ba abin nan li abin nan liyan abin nan litantahi litanfi mujadalatu wallakum to jayayya su ta koru gare ku min qawli yahudi na magana da yahudawa ka cewa ya jihadu dinana ya ce addinin mu ba daidai na ba amma wa yattabe na gashi ya dawo yana dibin alqiblan mu ta baitul maqdis kuma ya ce addinin mu ba daidai na ba to me ya kawo shiga alqiblan mu to don ka ce haka na an ka ce to shi koma ga alƙibla ce an bata su ne wa qawlul mushrikin da magana mushrikai su ko larabawa kenan yadda yi millata ibrahim ya ce wai addini yana da'awar addini ibrahim ya kadi wa ya karin ko kiblatahu kuma ya saba malik Qibla ta kai shi baitul maqdis kuma ya ce addini ibrahim ya kadi to don a kore waccan suka ta yahuda wannan sara a kore wagga suka ta mashirikai sai aka ce ka'aba dai ko ina kake ko walli waje haka shalarau ko wani wuri kake ba wata alƙibla yanzu guda ce ana zaune gida ko ana kan tahiya alƙibla guda ce baitul abin abaitul lahi alka'abatu albaitul lahi musharrafa illa alladhina zalamu sai dai wa'anda sun kai zalunci kan duwar kun kai sai sun soke ku su ba adamuwa da su mil inadi wa'anda sun kake gaskiya wa'annahum yaquluna su suna cewa ma ta hawala illa mailan ila dini abai ba abin da mai sai inda aba. sai don karkata ga addinin ubanne ne wato gidansu na ya koma kawai wala suna wa muttasilun illa alladhina zalamu minhu ay la yakunu la ahadin alaikum kalamun babu mai magana da ku ya soke ku kan wannan illa kalamu haula sai magana waɗanda mai kawai su dai za su soke ku wala ta khashaw ka ku ji tsoron maganganun su ka ku damu da su ay la takhafu jidalahum ka ku ji tsoron jidale su fitta walli ilaiha don ko huskanci alƙibla ku kar ku ji tsoron maganganun su ku yi tabbatar su Allah ya yi banza da su ya ce kai ku yi tabbatar su magana su ba a kuko ba a kowa ya gare ta wa kashawni ku ji tsoro na bin tisali amri ku bi umanni na kowane lokaci wale utim ma hmm? wale utim ma alaikum na'amati don in cika ni'ima ta gare ku ai ne Allah ya kuna ni'imati alaikum don kada ni'imata ta kasance gare ku bil hidaya da shiryawa ila ma'alimi dinukum zuwa ga sanin ilmomin addinin kala ali radiyallahu anhu ali bin abi talib ya ce to wannan ni'ima da Allah ya ce wali utim ni'amati alaikum don in cika ni'ima ta gare ku tamaman ni'ima al alal islam cikan ni'ima shine mutum ya mutu yana musulmi duk wanda ya mutu yana musulmi ni'ima ta cika gare don sai dai lahiran maza ta yi kura sai dai lahiran maza ta yi kura in yayi abin da za a mai hukunci a yi mai amma komi an kai mai aljanna gidansu da wuta ba gidan ba gidan musulmi ta ba wuta gidan yahudu wannan sarata ita aljanna ko gidan musulmi na in dai mutum ya mutu yana musulmi to sai dai lahiran maza ta yi kura amma eh, aljanna gidansu ta ko an daɗe ba a shigo ba ana nan tahi yana kuwa ganin malamai na ta matsawa ga abin nan a malamai na ta matsawa ga tauhidi ya akwai tauhidi ba a tabbata wuta ko an yi ma da shiga wuta an yi ma hukunci da hitowa ciki aljanna a gidanku kuma duk inda an ka da kai sai ka dawo gidanku wa bil hadisi cikin wani hadisi yace abin nan tamamun ni'ima dukhulul janna cikan ni'ima dukhulul janna shiga aljanna duk wanda ya shiga aljanna to ni'ima ta ta cika amma ali radiyallahu anhu qala sami'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u annabi ya ji wani mutum yana addu'a ya kula yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ima ni ina roƙonka cikan ni'ima ka bani ni'ima cikakka faƙala shi in tamaman ni'ima sai annabi ya ce mai wani abu a cikin ni'ima qala da'awatun da'awtu biha arju biha alkhair sai ya ce addu'a gada ni ina kwaɗayin alheri gare ta ni an ka bani ita ni'ima ta ta cika qala sai annabi ya ce a'a fa inna min tamamin ni'ima dukhulul janna wal fawzu wal minan nar hakika yana cikin cikin ni'ima shiga aljanna da kuma tserewa minan nari daga wuta wanda duk ya tsira daga wuta ya shiga aljanna to ni'ima ta ta cika wala allakun don in cika ni'ima ta gare ku wala allakun ta nuna ila alhaqi kuma domin ku shiryu zuwa ga gaskiya to Allah da albarka sunayenka Allah ka cika mana ni'imarka Allah ka cika mana ni'imarka ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi ka tada mu tare da sarkin musulmi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka cika mana ni'imar ka ka shigar da mu aljanna ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ba mu kariya da tsaronka daga shiri kowane iri da albarka sunayenka Allah ka zaunar da ƙasar ta mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar ta mu lahiya Allah ka zaunar da jihar gata mu lahiya do wata hitira wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da ita ka tausaya mana da albarkar sunayenka ka ansa mana addu'o'inmu ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Ya يا وارث يا رشيد يا صبور توقفنا a يقبلنا muna? ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka azirta mu dukkan alherin da ke cikin Ramadana in akwai shiri Allah ka ba mu kariya da tsaron ka daga dukkan shiri. ka taimaka mana Allah ka tausaya mana duk alherin da ka saukawa cikin Ramadana Allah ka ba mu rabo wanda ya tsara na kowa yawa da shirin da ke saukowa cikin ramadana Allah ka kare muka kare musulmi ko ina suke Allah ka gafarta mana Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka anshe azuminmu na ramadana Allah ka anshi tafsiranmu Allah ka anshi sallolinmu ka anshi sauran ibadodinmu Allah dukkan ibadodinmu Allah ka anshe su Allah da albarka sunayenka ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadan ya Allah ka tosaya mana muna tawassuli da azumin mana Ramadan ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ka kare ka samu Najeriya baki daya ka kama gafarta mana ka gafarta ma uwaye mu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su ka gafarta ma daya da iyali da zuriya uwayen mu kuma ka sa aljanna makoman mu iyalan duka Allah ka shirya mana da albarka su na da mu lahiya da suwa ka kara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman mu diya duriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah mun roƙe ka Allah ka kama mana su. Allah ka kama mana su. Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa su zama wanda duk muka so mu gane su Allah ka sa su zama na tso ido gare mu Allah ka sa su zama na tso ido gare mu ka sa su zama ni'ima kada na tso ido gare mu kuma nan duniya da lahira da albarkar sunayenka Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiyarsu ka musulmi da suke roƙon mu addu'a daban-daban Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya wayanda idanun ka ciwa Allah ka warkar da su Allah ka bude musu idanun su su rika gani da albarkar sunayenka da sabobinka madaukaka wayanda a cikin damuwa Allah ka fitar da su daga wannan damuwa ka kare su daga sharrin masu nayin su da sharri ka kare su daga cutar masu nayin su da cuta ka kare su daga makircin masu nayin su da makirci yan kasuwa da kasuwancin su ya tsaya Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya musu ka buɗa musu kasuwancinsu da daraja sunayenka wayan musulmi wayanda a cikin tsoro Allah ka amintar da su musulmi wayanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci musulmi wayanda ba su lahiya ka ba su lahiya musulmi wayanda ba su da wurin zama ka ba su wurin zama ya Allah matasa ka ba su abin aure kuma ka ba da abin aure kuma ka ba da wurin da za a zanna ka ba da yadda za a yi a samu wurin zama kuma wurin zama wanda ya dace da albarka sunayenka da siffofinka maɗaukaka Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun ka kare mu ka kare masallatayen wuraren da muke tayoyi duka ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya da albarkar sunayenka ka ɗebe tsoron kowa cikin zukatan mu in ba kai ba ka ƙara mana tsoronka ka ɗebe tsoron kowa cikin zukatan ba da albarka sunayenka ka tosaya mana ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka biya mana bukatun mu na alheri da ba na alheri maka ba alheri ka biya mana abin da muka tsoro kuma ka kare bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mun roke ka ka shirya su ka shirya ɗiyansu ka shirya matayensu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya abin tsoronsu ka kare su ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka wata kafirci da kahirai baki ɗaya ka tarwatsa shirka da mushirkai baki ɗaya ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ga Allah ka samu cikin bayanka masu tauhidi ka ba mu aljannar firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam